An gudanar da sallar cikin kwanciyar hankali da lumana a masallatan idi daban-daban na Kano, inda limamai suka yi jan hankali da bayanai masu ratsa zukata kan mahimmancin zaman lafiya da ƙaunar juna a tsakanin musulmin duniya, musamman ma a nan Najeriya. Sheikh Abubakar Jibril shi ne ya jagoranci sallar a masallacin idi na harabar jami'ar Bayar Tsohuwa a nan Kano. Ya ce duniyar musulmi na cikin yanayi na damuwa saboda tarzoma da ke faruwa a ƙasashe musulmi daban-daban. Dr. Muhammad Sani Ayagi shi ne ya fasar kuɗubar zuwa harshen Hausa. Ya yi magana cewa lallai al'ummar musulmi a wannan zamani namu suna cikin haɗari babba suna cikin damuwa kwarai da gaske. Ce ka duba halayen musulmi a dukkan faɗin duniya za ka ga cewa ko ina da ina ba daɗi abu ba da misali game da misira da siriya wannan za mu ga cewa kusan damar manzo sallallahu alaihi ya faɗa mana irin wannan abubuwa za su faru a cikin hadisansa na alamomin tashin alkiyama da sauransu to amma wannan baya nuna cewa ba za mu yi kokari wajen mu ga abubuwa sun kyautata a kasashen musulmai illa ba mun dawo kan turba ta sai dai malamin ya danganta siyasa a matsayin babban al'amari da ke haddasa wannan matsala ta rabuwar kai a tsakanin musulmi ba don komawar siyasa ita ce kashin bayan lamari domin ita ce jagoranci duk sanda aka samu jagoranci wanda ba na gari ba to al'umma za su falfalci masu hikima da masu dabara da su kansu ma waɗanda suka kawo siyasar wanda ake koyi da su a yanzu in ka kalli salon tafi da mulkin su da salon inda suke adawa ko hamayya tsakanin su ya sha bamban da namu nan su suna yi ne don ƙasa ta ci gaba don a samu ci gaba don a samu yalwar arziki da kwanciyar hankali da sauransu to amma mu sai muka jinkirta lamarin sai ya zama na idan wai mun saba da kai a siyasance to shikenan kuma ba inda za mu haɗu wanda wannan kuskure ne babba ya kamata dukkan 'yan siyasa mu su fahimci cewa idan mun rabu a siyasa to akwai kuma fa muhimmin abin da ya haɗa mu shine addinin mu shin kowane darasi masallata suka koya daga kuɗubar ta malam saurari kudubar malam kamar yadda liman yake ja mana kunni akan wannan attaqwa wannan takwa babban abu ne inda yake cewa mu ji tsoron Allah aiki da faɗa Allah ya sa mutane mai amfani da wannan aya da ya ja wani attaqwa din gaskiya na koyi darussa da yawa daga ciki na fahimci cewa irin rudin da matasa suke shiga na siyasa gaskiya abu ne mara kyau ya kamata mutane mu rike addinin mu mu fifita shi sama da duk abin da muke gani na rayuwa wanda duk a nan muka tsince shi kuma anan nan za mu bar A sakon na sallah sarkin Kano Dr. Alhaji Ado Bayero ya hori al'ummar Najeriya su kasance masu gaskiya da riƙon amana a dukkanin al'amuransu. Ya kila ga al'ummar ƙasa su kasance masu zaman lafiya da ƙaunar juna a kowane lokaci. wannan dai shine karo na farko da mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero ya bayyana a gaban jama'a ya tare da yi musu jawabi tun bayan da ya dawo da gajiya ta tsawon watanni uku a kasashen ketare kusan makonni biyu da suka gabata mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria